يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا <coughs> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة لتاج قلوب المرامي ونجي كتاب الطهارة بابي نتقص الغسل وحكم الجنوب za mu ci gaba da karatu insha Allah daga kan hadisi na 124 وعن علي رضي الله عنه an karbo hadisi daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda kala sayyiduna ali yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya kasance yuqri'una alqur'ana yana karantar da mu alqur'ani ma lam yakun ba, matukar bai kasance yana da ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbai alkur'ani yana karanta ma sahabbai alkur'ani amma sharadi idan dai ya kasance babu janaba a tare da shi rawahul khamsa malaman hadisi guda biyar suka ruwaito shi wa hadha lafdhu tirmidhi wa hasanahu kuma wannan lafazi da yazo a cikin bulugul maram lafazi ne na riwayar al-imam tirmidhi al-imam tirmidhi yace hadisin yana da kyau wa sahahahu ibn ibn hibban ya inganta wannan hadisi wato hadisin yana cikin sunan tirmidhi bi lafzihi fi kitab al babu ma jaa fi ar-rajuli yaqra'u al-qur'ana ala kulli halin ma lam yakun junuba hadisi na 146 yana sunan abi dawud kitabu tahara babun fil junub yaqra'u al-qur'an hadisi na 229 wan nasa'i fi kitab tahara babu hajab al-junub min qira'ati al-qur'an hadisi na 265 da kuma sunan ibn majah kitabu taharati wa sunaniha babu ma jaa fi qira'ati alqur'ani ala ghairi tahara hadisi na 594 hadisin yana cikin al-musnad ahmad Mujallar na farko shafi na 184 wa gairuhu al-hafiz ibn hajar al-asqalani mai littafin bulughul maram yana da wani littafin hadisi da ake kira at-talkhis habir mun sha gabatar da bayani akan muhimmancin wannan littafin at-talkhis al-habir shine wan bulugul habir yana gaba da littafin bulugul maram ibn hajar al askalani ya rubuta littafin a tsari guda ya yi musu babuka ya kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin at-talkhisul habir mujallad na farko shafin tara. ibn hajar al-asqalani ya ce wa sahahahu ibn sakan wa abdul haqq al-ishbili wal bagwi malaman hadisai fitattu guda uku sun ce hadisin nan ya inganta hadisin sayyiduna ali da ibn sakan abdul haqq al-ishbili da kuma al-imam al-bagawi sannan yace wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta hadisin wato wannan hadisin na sayyiduna ali wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ma sahabbansa alkur'ani matukar ba janaba ce take jikinsa ba wannan hadisin malamai da yawa sun inganta shi daga cikin malamai na zamani akwai bilbal rahimahullahu ta'ala yana da sharhi da ya yi mabulugul mara hadisi na 124 yana cewa hadisun hassanun wa lahu shawahid wannan hadisin na sayyiduna ali yana da kyau kuma akwai riwayoyi waɗanda suke karfafa masa Hakanan nan hasanahu al-arna'u fi jami' al-usul eh, na hudu shafi na 304 kuma in ka duba fathul bari kamar yadda ibn hajar al-asqalani ya ce hadisin nan ya inganta eh, a nan bulugul maram saboda ya ce ibn hibban ya inganta hadisin kamar yana goyon bayan abinda ibn hibban ya faɗa kenan to haka nan kuma a littafin at-talqisul habir haka nan kuma a cikin fathul bari sharhin sahihul bukhari mujallal na farko shafin 348 nan ma ibn hajar ya ce hadisin yana yana da kyau haka in ka duba sharhu umdatil fiqh na shaykhul islam ibn taymiya mujallal na farko shafin 386 shi ma yana cewa hadisin yana da kyau wannan hadisin ya zo da wani lafazi kamar yadda ibn hajar ya faɗa a littafin bulugul marami ya ce wa haza lafzu tirmizi wannan lafazi da ya zo a cikin littafin bulugul marami lafazi ne na riwayar al'imamu tirmizi akwai wasu lafuzza da suka zo a wani tsari daban sabanin yadda ya zo a nan littafin bulugul marami daga cikin waɗannan lafuzza ɗin hadisin abdullahi bin salama tabi'i ne Ya ce da kantu ala aliyin radiyallahu anhu ana wa rajulani da ni da wasu mutane guda biyu mu uku kenan mun shiga wajen sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda wa rajulun min bani asadin ahsabu da wani mutum wanda ya fito daga kabilar banu asad lokacin da muka shiga wajen sayyiduna ali sun makama fa da al-makhraja kuma kharaja sayyiduna ali ya tashi ya zaga ban daki fada'a bima in yayi kira a kawo masa ruwa da aka miko masa ruwa fa akhadha minhu hafna ya dabi cikin tafin hannu guda fa tamassaha biha yayi tsarki thumma ja'ala ya al alquran sai ya dinga karanta alqurani bayan ya fito daga bandaki ga almajirai suna zaune sayyiduna ali ya ci gaba da karantar da su fa an karu zalika almajiran sun kyamaci abin da sayyiduna ali ya aikata wato ba su gamsu da shi ba ya kamata a ce an yi alwala gashi sai da bai yi alwala ba tsarki kawai ya yi bayan ya zaga ya ci gaba da karantar da alkur'ani faƙala shi ne sai sai ali ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah kana ya faruju min alkhala yakan fito daga banɗaki fayi ƙuri'un alkur'ana sai ya karantar da mu alkur'ani sai ali yana gaya ma almajiransa ya ce abinda na aikata kuke ganin kamar ba daidai bane shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zaga banɗaki ya biya bukatarsa idan ya fito daga banɗaki sai ya karantar da sahabbai alkur'ani wa ya akulu ma'anar lahma har ma ya ci nama tare da mu idan akwai abinci kenan walam yakun kun ya hajjibuhu au ƙala ya hajjiruhu an alkur'ani shai'un laisal janaba babu abin da yake shiga tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da karanta alkur'ani sai dai kawai janaba wannan yana daga cikin lafuzan hadisi to wannan hadisi kamar yadda muka ce yana cikin al-musnadul imami ahmad riwaya ta abul garib hadisi na 850 abul garifi ya ce utiya aliyun an anhu wa bu'in an kawo masayiduna ali ruwan alwala ba mabuma ba wastan shaka salatan ya kurkura baki ya sheki ruwa sau uku waga sala wajhahu salatan ya wanke fuskarsa sau uku waga sala daidai wa zira'ahi salatan salatan ya wanke fuskarsa da hannuwansa sau uku uku ثم مسح برأسه يشاف كنسا ثم غسل رجليه سنة يوانك قفافنسا ثم قال باين سيدنا علي ونن الولا سيتي مع المجرنسا هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ haka na ga manzon Allah ya yi alwala sun makara a sha'amin alƙur'an sannan ya karanta wani abu daga cikin alƙur'ani sun makala sannan sai ya ce haza liman laisa bi junubin wannan karatu da na yi kowa yana da damar yinsa matukar babu janaba a jikinsa amma junubu fala wala ayata amma idan mutum akwai janaba a jikinsa to kare karanta alkur'ani ko da aya ɗaya ce wannan yana daga riwayar hadisin da aka samu daga sayyiduna ali Allah ya kara masa yarda game da hukuncin karatun alkur'ani ga mai janaba wannan hadisin al'imamu ahmad bin hanbal kenan yana cikin almusnad uh, wanda ya yi littafin almusnad musnad uh, takhariji shine ahmad shakir allah maɗaukake masa rahama yana cewa hadisin ya inganta hakanan bin baz in ka duba fatawa islamiyya mujallar na farko shafin 239 da kuma mujallar na farko shafin 222 yana cewa isnadul hadisi jayyid hadisin ya wato isnadin sai yana da kyau ya taho da lafuzza daban-daban wato kaga kenan an samu waɗanda suke inganta wannan hadisin na sayyiduna ali wasu kuma suna cewa hadisin yana da kyau kamar misali ibn hajar al-asqalani yanda ya faɗa a littafin at-talkhisul habir da fathul bari wasu kuma sun inganta hadisin amma wasu kuma suna nuna hadisin nan bai inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba daga cikin waɗanda suka ce hadisin nan yana da rauni akwai wanda ya ruwaito hadisin shine al ahmad bin hanbal riwayar abul wanda muka karanta hadisin al'imam ahmad bin hanbal ne yana cikin al-musnad yana ba da labarin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala bayan ya gama sayyiduna ali ya ce ya karanta alqur'ani lokacin da ya karanta alqur'ani sai yace ce to amma karatun alqur'ani liman laysa bijunubin don baka da tsarki kana iya kana iya karatun alqur'ani matukar ba janaba ce a jikinka ba wato ko da baka da tsarki kana iya karatun alqur'ani abinda zai hana ka karatun alqur'ani shine janaba fa ammal junubu fala amma mai janaba kare karanta alkur'ani wala ayatan ko da aya ɗaya ce al da ya rawaito hadisin ce hadisin nan bai inganta ba daga cikin malamai na wannan zamani akwai muhammad nasiruddin al-albani shi ma ce hadisin sayyiduna ali wanda muka karanta a littafin bulugul marami din nan bai inganta ba ya faɗi haka a littafansa da yawa kamar misali takhriju mishkatil masadih hadisi na 460 da ba'ifu sunan tirmizi hadisin 146 da ba'ifu sunan abi dawud hadisin 229 littafai da yawa saboda haka kasancewar an samu malamai fitattu waɗanda suka ce hadisin ya inganta wannan dalili ya sa a kaza mazhabul a'immatul arba'a mazhabobin nan guda hudu gaba ɗaya ta wannan ne ta wannan dalili ne suka ɗauko hukunci eh, ta harimi ƙira'atul ƙura'ani min aljunub cewa mutum idan akwai janaba a jikinsa to haramun ne ya karanta alƙur'ani me dalilin su na cewa mai janaba ba zai karanta alƙur'ani ba saboda wannan hadisi na sayyiduna ali wanda ya samu riwayoyi daban-daban kuma ashabu sunan gaba ɗaya sun ruwaito shi amma hadisin ya samu saɓani wajen yarda da ingancinsa kamar yadda muka faɗa wasu malamai suna cewa hadisin ya inganta wasu malamai suna cewa hadisin bai inganta ba kuma saɓani da aka samu ba daga yau ba ne tun daga malaman hadisi na zamanin farko kama daga al'imamu ahmad bin hanbal zuwa waɗanda suka biyo bayansa to amma mazhabobin nan gaba ɗaya guda hudu ɗin nan wanda ciki har da mazhabar shi kansa al'imamu ahmad bin hanbal wanda ya ce hadisin bai inganta ba mazhabobin nan guda hudu sun yi amfani da wannan hadisi na sayyiduna ali suka ce karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne kuma a wannan zamani fitattu malamai da aka yi kamar bin baz shi ma yana ba da wannan fatawa akan cewa karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne وهو ظاهر ترجيح الشيخ ابن الأثيم كما جاء في كتابه الشرح الممتع الشرح الممتع ينادى لتاتي ابن الأثيم الله مدوكك يا مسا رحمة shi ma yana cikin shahararrun malamai da aka samu cikin wannan zamani littafinsa a sharhul mujallar na farko shafin 288 yana nuna alamar hadisin ya inganta saboda haka karatun alkur'ani ga mai janaba bai kamata ba kuma wannan shine zahiri ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiya in ka duba majmu'u fatawa mujallar na 21 shafi na 459 duk da cewa shaykh al-islam bai fito karara ya nuna cewa karatun alkur'ani ga mai janaba haramun bane amma yayi magana da take ishara ga cewar bai kamata mai janaba ya karanta alkur'ani ba idan ka koma ga malaman farko akwai waɗanda kuma suka saba ma wannan fahimta din shine fahimta kashi na biyu waɗanda kuma suke ɗaukan hadisin bai inganta ba domin idan ka ɗaukan hadisin ya inganta ya nuna kenan karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne waɗanda suka dauka hadisin bai inganta ba su kuma suna cewa karatun alkur'ani ga mai janaba halal ne tun daga zamanin farko akwai ibnu jarir al-tabari babban malamin tafsiri akwai ibn al-munzir akwai ad bahiri akwai ibn hazmi al-andalusi kai hatta al-imam al-bukhari al-imam al-bukhari babban malamin hadisi sa ita ce karatun alkur'ani ga mai janaba halal ne ka duba bari mujallar na farko shafin 486 sharhin hadisi na 305 wanda ya zo a sahihul bukhari haka littafin al-mughni na ibnu qudama nailul awtar littafin al-imam shaukani mujallar na farko shafin 260 waɗannan malamai fitattu shahararru a tarihi domin idan ana maganar ilimin hadisi ana sa al-imam bukhari a sahun gaba al-imam bukhari bai taba yarda da cewa hadisin sayyiduna ali din ya inganta ba idan ka dawo cikin malamai na zamanin nan waɗanda suke cewa halal ne mai janaba ya karanta alkur'ani akwai muhammad Nasiru dinul albani daga cikin malamai waɗanda su kuma ba su daɗe rabuwansu da duniya ba akwai al'imamu shaukani da sadiku hassan khan an tambayi muhammad Nasiru dinul albani hal kuri halil junubi an ya kara a sha'an min alkur'ani an ya harumu alaihi zalika shin karatun alkur'ani ga mai janaba makaruhi ne ko kuwa haram ne sai albani ya ce rawa abu ubaidin an umar abu ubaidin ya rawaito hadisi daga sayyiduna umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda annahu kariha lil junubi an yaqra shay'an min al sayiduna umar ya kyamaci mai janaba ya karanta alkur'ani albani ya ce wa sanaduhu sahi, wannan labari da aka samu daga sayyidina umar ya inganta babu shakka wa min turuqin an amir bin samti an abil gari sannan ga hadisin da muka karanta wanda al-imam ahmad ya rawaito shine hadisin abul garifi yana cewa su'ila aliyin anil junubi an tambayi sayyiduna ali eh, su'ila aliyun anil junubi an tambaye shi game da mai janaba a ya qara'ul qur'an shin zai iya karanta alkur'ani fa qala la sai sayyidina ali yace a wala harfan ko da harfi ɗaya ne albani yace to amma labarin da aka samu game da sayyidina ali sanaduhu fihi da'fun min ajli abil garifi shi wanda ya bada labarin sayyidina ali malaman hadisi suna raunana al'amarinsa ka duba ba'ifu sunan abi dawud hadisi na 32 sai albani ya ce <clears throat> tun da labarin sayidina umar ya inganta abinda abu ubaidin ya faɗa shi ne an umar annahu kariha lil junubi an ya ƙara a sha'an min al-ƙur'an umar ya karhanta ya kyamaci mai janaba ya karanta wani abu daga cikin alƙur'ani sai ce wannan labarin kaɗai ya ishe mu sayidina umar yana daga cikin kulafa'ur rashidin idan duka wani hadisi da aka ruwaito game da hukuncin karatun alkur'ani ga mai janaba hadisin bai inganta ba don hadisin sayidu na ali wanda yake cikin bulugul marami kamar yadda muka faɗa an samu kace na ce akan ingancinsa amma labarin sayidu na umar wannan babu shakka a kansa ya inganta babu shakka sayidu na umar ya karhanta mai janaba ya karanta alkur'ani to wannan ya wadatar da tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin kaga manzon Allah ya bada damar ayi aiki da karantarwan khulafa'ur rashidin sayyidina Abubakar Umar Usman sayyidina Ali matukar an samu wani hukunci daga bakin su ingantacce wa yu'ayyiduhu karahatan karahatun nabi sallallahu alaihi wasallam an yarudda salama wa huwa ala ghairi wudu'in sannan wata hujja da take karfafa bayanin sayyidina Umar cewa ya kyamaci mai janaba ya karanta alkur'ani ai an samu hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake fitsari wani mutum ya masa sallama manzon Allah bai amsa mar ba kaga manzon Allah ya ki amsa ma wannan mutumi bayan ya gama ya gama bawalin sa ya tsarki ya zo ya alwala sai ya ce ma wannan mutumi na kyamaci ni zikirin Allah ne alhali ba ni da tsarki mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi wa hadha zahirun la yakhfa saboda haka hukuncin da yake ya tabbata a hadisai ingantattu wanda babu shakka a kansu shine albani yace fanara annahu yakrahu lil junubi an yaqra alquran makaruhi ne ga mai janaba ya karanta alqurani makaruhi ne ga mai janaba ya karanta alqurani amma tahrimul ƙira'a amma malami ya ce haram ne fala dalila alaihi wannan babu hujja a kansa domin kalmar haram ba ka faɗanta sai ka samu hujja ingantacciya wacce babu wani shubha a kanta don matukar akwai shubha akan wani al'amari ba a amfani da wannan hujja a hukunta wannan al'amari a ce mar haramun ne kar mu manta Allah da kansa ya haramta mana a cikin alqur'ani wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkazib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun Allah da kansa ya hana mutum ya bude baki ya ce kaza halal ne kaza haram ne sai yana da hujja tabbatacciya ta ayar alqur'ani ko hadisin annabi Muhammad to tun da babu hujja tabbatacciya wanda wacce ta hana mai janaba ya karanta alkur'ani labarai da aka samu suna da rauni amma an samu hujja ingantacciya wacce ta nuna sayyidina umar ya kyamata ya karhanta to kaga wannan in ka kara da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mai sallama yana bawali mazan Allah bai amsa ba wannan yana gwada karhanci na mai janaba ya karanta Alƙur'ani amma ba za a ce haramun ne. Allah ya sa gane ka duba silsilatu Ba'ifa hadisi na 2501 to ba wannan ne kadai dalilin da ya sa imam bukhari ibn Jarir al-Tabari ibn munzir al Dawud al-Zahiri ibn Hazm al-Andalusi ga su al-Imam waɗanda uh, suke cewa halal ne ga mai janaba ya karanta alkur'ani dalilai suna da dama na ɗaya dogaro da albara'atul asliya albara'atul asliya shine asalin komi halal ne sai abinda shari'a ta ce haramu matukar shari'a bata hana ba ta wannan abu yana asalinsa wanda asalinsa shine Allah ya halatta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu kata am ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha me manzo Allah yake nufi duk abinda ayar alqur'ani bata hana ba sunnar manzon Allah bai hana ba to wannan abun yana asalin Allah ya yi shuru a kansa ba wai ya manta ne kuma kana rabbuka nasiya Allah ya yi shuru ne saboda rahama ga bayi in dai shari'a bata ayyana abu ta ce haramun bane to wannan abun asalin sa halal ne sai an samu hujja da zai kawar da shi daga abin da ake ce ma albara'atul asliya albara'atul asliya shine kasancewar asalin hukuncin komi shine halal ya barranta daga wata doka ta Allah madaukake imma a ce haramun ko a ce halal ko a ce wannan abin makaruhi to dalili na biyu shine hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wannan hadisin babu shakka ya inganta yana cikin sahihu muslim aisha matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ana maganar janaba matar mutum za ta fi sanin hukuncin janaba ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zukurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a duka yanayin rayuwarsa a duka lokutansa kaga inda a ce janaba yana hana annabi sallallahu alaihi wasallam karanta alqur'ani babu shakka Aisha ba za ta fito wannan magana ba Allah ya kara mata yarda saboda haka malamai suke kafa hujja da wannan ala jawazi qira'atul junubi lilqur'an cewa mai janaba halal ne ya karanta alqur'ani ka duba fathul bari fathul bari littafin ibn hajar al-asqalani sharhin hadisi na 299 mujallar na farko shafin 408 ibn hajar ya ce wa man qira'a idan aka hana karatun Alƙur'ani, to sai ayi tambaya me dalili in kana likaunihi zikiran lillah idan saboda Alƙur'ani zikirin Allah ne fala farka huwa baina bainama zukira babu bambanci tsakanin karatun Alƙur'ani da kuma amsa sallama in ji ibn hajar al askalani domin me dukkan su zikirin Allah ne domin idan ka ce wa alaikumus salam zikiri ne na Allah duk wani zikiri yana babi guda da tilawar alqur'ani wa in kana ta'abbudan idan kuwa za a hana mutum karatun alqur'ani ne saboda karatun alqur'ani ibada ce ita kuwa ibada bai kamata a yi ta babu tsarki ba sai ya ce fa ila dalilin khas yana buƙatar a sama masa hujja ke babbiya tunda in tilawa an hana ta ne ga mai janaba saboda ba shi da tsarki a matsayin tilawa ibada ce to tana buƙatar dalili wanda ya keɓance tilawar alƙur'ani da sauran zikirin Allah walam ya siha inda musannif shay'un min al-ahadith al-warida fi dhalika saboda haka ibn hajar ya ce shi al'imamul bukari duk wani hadisi wanda aka ruwaito imma daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga wani daga cikin malaman farko wanda yake nuna karatun alkur'ani ba daidai ba ne ga mai ba al'imamul bukari a wajensa wannan hadisin bai inganta ba wa in kana majmu'u ma warada fi zalika taqumu bihi al-hujja inda ghairihi duk da cewa malaman fikihu sun yi amfani da waɗannan hadisai kasancewar suna da yawa sai aka ce to ana iya kafa hujja da su lakin na aksar ha ƙabilu da ta'awil ibn hajar ya ce amma akasarinsu ana iya ta'awilinsu wali haza ta masaka al-bukhari saboda haka al-imam al-bukhari ya yi wa man qala bil jawazi gairuhu da ma malamai waɗanda suka ce halal ne mai janaba ya karanta al-qur'ani eh, ka tabari kamar ibnu jarir a tabari da ibnu munzir wa dawud bi umumi hadisi aisha ibnu hajar yace wannan dalili sa manyan malaman nan waɗanda suke ganin karatun alkur'ani halal ne ga mai janaba suka yi riko da hadisin aisha Allah ya kara mata yarda kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi manzon Allah yana zikirin Allah a bisa dukkan yanayin rayuwarsa wato duka halayyarsa duka lokutansa ibn hajar ya li anna zikira a ammu min an yakuna bil qur'ani aw bi domin idan aka ce zikiri kalman zikiri ta game dukkan wani abu da ake yi na abin da ya danganci wato karatun alqur'ani ko ko tasbihi da sauransu wa inna ma farraqa baina zikiri wa fi bil urfi abinda kawai yasa kaga ana bambanta tilawa da zikiri wannan al'ada ce ta mutane amma ba wai a shari'a akwai bambanci tsakanin tilawar alkur'ani da zikirin Allah ba wato idan babu kyau ka yi zikirin Allah alhali baka da tsarki to tilawa ma ba ta da kyau idan kuwa halal ne ka yi zikirin Allah alhali baka da tsarki to babu shakka karatun alkur'ani ma shi kansa shi ma yana daga cikin nau'ukan zikiri hujja ta uku ita ce hadisin Abu Huraira da kuma Huzaifatul Yaman Allah ya kara musu yarda wannan hadisin yana sahihu muslim kitabul haibi babu dalil ala annal muslima la yanjusu hadisin 371 hadisin abu huraira wanda yake bada labari annahu laqiyahu annabi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi fi tariqin min madina manzon Allah ya hadu da abu huraira a wata hanya daga cikin hanyoyin madina wa huwa junubun alhali abu huraira yana da janaba a jikinsa fan salla abu huraira sai ya yi ƙoƙari ya noke har dai ya guji annabi sallallahu alaihi wasallam ya sulale fa zahaba ya tafi gida fakta sala ya yi wanka fa tafaqqadahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya bincika bai ga Abu Hurairah ba kenan ta yiwu a lokacin akwai wasu sahabbai suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu ya yi wayo har dai ya ga cewa ya fita daga wannan majalisi ba tare da manzon Allah ya sani ba bayan ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika ya nemi inda abu huraira yake falamma ja'ahu lokacin da abu huraira ya dawo qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aina kunta ya abu huraira ina ka kasance qala sai yace ya rasulullah laqitani wa ana junubun ka hadu da ni ne a hanya a lokacin ko akwai janaba a jikina fakarihtu an ujalisaka hatta aktasila sai na kyamaci zama da kai annabin Allah alhali kuma ni bani da tsarki sai na tafi na yi wanka shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallah innal mu'mina la yanjusu sarki ya tabbata ga Allah manzon Allah yace ai mumini baya zama najasa inji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin ka hada da hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah a duka lokutansa saboda mai mumini baya zama najasa sai ya dace da hadisin abu huraira kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai da ya ce subhanallah dan ya nuna cewa ai mumini yana da daraja a wajen Allah ba a cewa shi mumini ya zama najasa bare har a ce ba za a yi mu'amala da shi ba saboda akwai janaba a jikinsa kaga wannan hadisin zahirinsa ya nuna kenan abu huraira babu najasar da za ta hana shi tilawar alkur'ani dalili na hudu shine hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab hadisin nan yana cikin sahihul Bukhari wani bayahude yace ma sayyidina Umar lokacin sayyidina Umar yana shugaba yana halifa wannan bayahudan ya girmama sayyidina Umar yace masa ya amiral mu'minina kaga lakabin da ya bashi ya shugaban masu imani bai ce ya umar kawai ba sai da ya daraja shi ya ya kai shugaban masu imani ayatun fi kitabi kuma akwai wata aya da take littafin ku kaga ta nan ne ya bambanta kansa da musulmai amma ta wajen daraja sayyidina umar ya bashi lakabin da musulmai suke bashi shugaban masu imani akwai wata aya a littafin ku ta ha kuna karanta ta inji ba yahudan law alaina ma'shara yahudi nazalat da dai wannan ayan ta sako ne gare mu mu yahudawa lattakhazna zalika al-yawma ida da mun rike wannan rana a matsayin rana na buki wanda za mu rika tunawa da ita duk shekara wannan al'ada ce ta yahudawa shi yasa kake ganin ba yahude a yanzu yana daukan wata rana da wani abu muhimmi ya auku sai ya zamanto rana ce wacce zai rika wato tunawa da ita duk shekara an rike ta abu muhimmi wanda daga nan ne mutu kasashe da dama suka ɗauko al'ada wanda ake ce ma anniversary kamar misali a ce maka a duk shekara akwai rana ta ma'aikata ko rana ta wani abu wato a ware rana saboda tunawa da wani muhimmin al'amari da ya auku shi ba yahudan yana cewa wannan aya tana littafin ku ku musulmai da a wajen mu ta sauka da mun riƙe ranar da ta sauka a matsayin ranar buki duk shekara sai mun yi buki saboda murnan saukan wannan aya domin saukan ayan nan muhimmin abu ne ba yahuda yake ga wasu na umar ashe kaga hatta zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna da ilimin alkur'ani suna karanta alkur'ani sun san muhimmancinsa har ma sun san ayoyi da suke da daraja wato a cikin alqur'ani wada ayoyin da suka fi daraja a cikin alkur'ani. shine sai sayyidina umar ya ce masa ayyu ayatin mata aya kenan kake nufi a cikin alqur'ani sai ce ayar da ta zo cikin suratul ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a yau na cika muku addininku na kammala muku addininku na cika muku ni'imata kuma na yarda musulunci ya zama addininku babu shakka inda a ce alkur'ani ya sauka ne ga yahudawa wallahi da sun ɗauki wannan rana a matsayin ranar buki saboda rana ce muhimmiya ranar da aka cika alkur'ani aka gama karantar da ilimin da ya shafi addinin musulunci baki daya wato an rufe dukkan wani abu da ya shafi addinin musulunci daga wannan rana duk wani abu da mutum ke bukata an riga an gama shi ranar da aka gama saukar da saƙon al'islam wannan rana muhimmiya ce gaba yahudi misali inda a ce alƙur'ani ya sauka ne gare shi shi ne sayyidina umar ya ce masa kad arafna zalika al-yawma mun riga mun san ranar mun san ranar da Allah ya saukar da wannan aya wal makana allazi nazalat fihi ala ala nabi sallallahu alaihi wasallam har ma wurin da ayan ta sauka ga annabi mun sani ayan ta sauka ne ga annabi wa huwa qa'imun bi arafa yawma jumu'a ta sauko ga annabi ne yana tsaye a filin arafa kuma abin ya dace da ranar juma'a saboda ka duk sahabbai mun sani to amma shi musulmi baya kirkiro buki yana daga cikin darussan wannan wannan hadisi musulmi baya kirkiro ma kansa buki wanda Allah bai shar'anta shi gare shi ba da Allah bai shar'anta ba manzon Allah bai ce a riki wannan rana a matsayin ranar buki ba musulmi ba zai rike shi a matsayin ranar buki ba kasancewar Allah ya saukar da wata aya babba a cikin wannan rana kuma ta dace da ranar juma'a ta dace kuma da ranar arfa kaga daraja ce kan daraja ga darajar arfa ga darajar ranar juma'a sannan kuma ga darajar ita kanta ayan da ta sauka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai al-imam al-bukhari ibn hazm al da sauransu suna kafa hujja da wannan labari kan cewa karatun alkur'ani ba laifi ne don mutum yana da janaba Dalilinsa kuwa wato wa wajhu dalala anna qira'atul junubi law kanat muharrama da dai karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne da dai karatun alkur'ani ga mai janaba haramun ne lama samiha umar lil yahudi an yatluha babu shakka da sai na umar bai tambaye shi wace aya kake nufi ba ku lura da kyau lokacin da ya ce masa akwai wata aya a littafin ku wacce inda wajenmu ta sauka da mun ɗauki ranar saukanta ranar buki da sai na umar ba zai tambaye shi wace aya ba domin in yace wace aya ba yahudi zai karanta aya idan ba yahudi ya karanta aya shin ba yahuda yana da janaba ko bai da ita kaga ba ma janaba ba ana cewa wa ziyadatun alal junubi amma samu ƙari don kuwa kafiri ne kafiri ne ya karanta ayan sai na umar ya tambaye shi wace aya sai ya karanta wannan aya idan ka ce aya ɗaya ce akwai bambanci game da karatun aya ɗaya inda ake faɗa a littafin fikihu illal ayata sai dai aya guda ga ɗalibi mai neman ilimi to me ya bambanta aya daya da shi kansa sauran ayoyin littafin alkur'anin gaba ɗayan shi darajar aya daya tana daidai da darajar alkur'ani wanda ya wulakanta aya daya babu shakka kamar ya wulakanta alkur'ani don haka mutum idan ya wulakanta aya guda yana yin ridda ba sai ya wulakanta alkur'ani gaba ɗayan shi ba Allah ya sa mun gane idan kuwa ba yahude zai karanta aya guda a gaban sayyiduna umar sayyiduna umar bai hana shi ba wannan yana gwada maka karatun alkur'ani ga mai janaba ba laifi ba ne wannan yana daga cikin dalilai da malaman suke bayarwa sannan dalili na biyar shine labarin ubaidu bin ubaida yana cewa ƙara'a ibnu abbas shay'an min alqur'ani wa huwa junubun abdullahi bin abbas ya karanta alkur'ani alhali akwai janaba a jikinsa kaga abdullahi bin abbas kuma sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne faƙila fi dalika aka yi magana sayyidina umar ya karanta alkur'ani da janaba eh, abdullahi bin abbas ya karanta alkur'ani da janaba faƙala sai ce ma fi jaufi akthara min zalika in kuna nufin jikina akwai datti ne to wanda yake ciki na fa da wanda ke cikina da wanda ke waje wanne ne ya fi yawa wato kamar abdullahi bin abbas yana musu ishara da cewa janaba ba laifi ba ne wannan yana cikin sahihul bukhari al bukhari ya kawo labarin a cikin sahihul bukhari dan ya nuna hujjar da take nuna cewa karatun alƙur'ani ga mai janaba ba laifi ba ne. Eh, al-bukhari bi sigatil jazmi al bukhari ya kawo shi a cikin sahihul bukhari mu'allakan amma bi sigatil jazmi ya kawo shi da lafazi wanda yake tabbatar da labarin ya inganta daga abdullahi bin abbas sannan ibn al-munzir ya kawo shi a cikin littafin al-awsat fi sunan wal ijma'i wal ikhtilaf ka duba hadisi na 602 hujja ta shida ita ce hadisin abdullahi bin abbas har yanzu abdullahi bin abbas ya ce inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada hajatahu min al-khala'i manzon Allah ya biya bukatarsa a banɗaki wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga fa qurriba ilaihi ta'amun sai aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci wa akala manzon Allah ya ci wannan abincin wa lam yamassa ma'an alhali bai taba ruwa ba wato bai yi wanka abin nan bai yi wanka ba fa qila lahu innaka lam tatawabba baka yi alwala ba bayan ya zaga ya yi tsarki amma da ya zaga amma da ya fito bai yi alwala ba aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinci manzon Allah ya ci wannan abinci sai sahabbai suna tambayin sa ya rasulullahi baka yi alwala ba sai ce ma aradtu salatan afa ba'u ni ba sallah yi nufin yi ba sai in yi alwala annabi ya tambayi sahabbai ba sallah yi nufin yi ba sai in yi alwala hadisin yana sahihu muslim tunda ba sallah zan yi ba me zai sa in yi alwala in ji manzon Allah ka san akwai wanda ke gani kamar zama da alwala yana daga cikin siffar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali ba haka bane ka zauna da alwala in ta in ta baci sai ka saki kai dai da'iman kana zama da alwala malamai suna daukan wannan bid'a ne saboda manzon Allah bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma aratu salatan ban yi nufin in yi sallah ba afa atawabba'u shin zan sai in yi alwala akwai riwaya ta abdu bin Humaydin yana cewa ma umirtum bil wudu'i li salati sai manzon Allah ya ce an umarce ku ku yi alwala ne don za ku yi sallah an umarce ku ku musulmai ku yi alwala ne don za ku yi sallah me yake nufi fa gairu salati la tajibu lahu tahara min al in ba sallah mutun zai yi ba ba a wajabta masa yin alwala ba saboda kawai ya zaga ban daki yayi bawali ko kuma ya biya bukatarsa dan kawai mutum ya biya bukatarsa ba a wajabta masa yin alwala amma ana wajabta wa mutum yin alwala ne saboda wato zai zai yi ibada ta sallah waɗannan dalilai su suka sa waɗannan malamai suke cewa karatun alkur'ani ga mai janaba ba laifi ba ne kuma babu shakka hujjojin waɗannan ya fi ƙarfi a kan hujjojin malamai waɗanda suke cewa haramun ne ga mai janaba ya karanta alkur'ani amma kar mu manta cewa duka sassa biyu ɗin nan da waɗanda suke ganin hadisin sayyidina ali wanda yake cikin bulugul marami ya inganta da waɗanda suke ganin hadisin bai inganta ba kowannensu ya nuna cewar ka wankan janaba kafin ka yi karatun alkur'ani shine ne fi dacewa abin da ya bambanta tsakaninsu shi ne waɗannan sun ce haramun ne ga mai janaban ya yi karatun alkur'ani waɗancan suka ce ba haram ba ne sai dai a ce ya kamata ya yi wanka kafin ya yi tilawar alkur'ani amma ba wai a ce dole sai ya yi ba in an ce dole sai ya yi to akwai buƙatar a samu hujja ingantacciya daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba a samu wannan hujjan ba amma idan aka koma labarin sahabbai an samu sahabbai waɗanda suka karhanta kamar misali sayyidina Umar ya karhanta mai janaba ya karanta Alƙur'ani wato alhali bai yi wanka ba karhantawa da haramtawa suna da bambanci don haka sai dai a ce ya kamata ga mai janaba ya yi wanka kafin ya karanta alkur'ani amma ba za a ce dole ne mai janaba ya yi wanka kafin ya karanta alkur'ani ba Allah maɗaukakin sarki ya ba mu kyakkyawar fahimta mu ci gaba da karatu wa an abi sa'idin al-khudri kuma an karbo hadisi daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu sa'idin al-khudri yace manzon Allah ya ce idza ata ahadukum ahlahu idan dayan ku ya tara da iyalinsa shine ake nufi da idan dayan ku ya jema iyalinsa idan dayan ku ya jema iyalinsa saboda kunya annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce idan dayan ku ya tara da iyalinsa sai yace ce idan ku ya jema iyalinsa Tun ma'ara da an ya'uda sannan yayi nufin ya sake tarawa da ita amma mazan Allah sai yace ce arada an ya'uda mutum ya yi nufin ya koma maganar duk mai hankali zai gane ta maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da kalma ko ko lafazi na jima'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya boye wannan yana daga cikin karantarwar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mutum yana boye lafuzza waɗanda suke da nauyin faɗa sai dai idan larura ta hukunta dole sai an faɗa kafin mutane su gane in ba ya zama dole ba to in akwai yadda za a yi a ɓoye wannan lafazi wanda jama'a suna jin nauyi irin wannan lafazi ya fito daga bakin mutum to ya kamata a ɓoye wannan lafazi amma in ya kama dole sai an faɗa kafin jama'a su gane to wannan kuma larura ce idza ata ahadukum ahlahu idan ɗayanku ya je ma iyalinsa u'a sai mutum yayi alwala a tsakanin wancan tarawa da iyalin nasa da tarawan da zai sake da iyalin nasa yayi alwala ita dai alwalan da aka sani rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi na 308 yace wa zadal hakim al-imam al-hakim yayi ƙari a nasa riwaya wanda yazo cikin littafin al-mustadrak hadisi na 152 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai fa innahu an shaƙulil audi saboda yin haka ya fi ba da kuzari wajen komawa din yin alwalan ya fi ba wa miji kuzari wajen tarawa da iyalinsa karo na biyu وهي زيادة صحيحة wannan ƙari da aka samu a littafin al-mustadrak al-imam al-hakim shi kansa ƙarin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi al-imam hakim yana cewa wa huwa sahihun ala shartihima hima lam yukhrijahu bi hadha al ne ingantacce babu shakka amma dai riwayar bata fito a cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim ba wa wafaqahu az-zahabi wa kadhalika sahahahu an-nawawi al-imam an shi ma ya inganta wannan kari da aka samu wanda zo a cikin al-mustadrak al-imam hakim akwai riwaya ta al Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a lis-salati falyatawadda wabba a bainahuma sai yayi alwala a tsakanin su yana nufin a tsakanin wancan jima'i da wannan jima'i da mutum zai yi ayi alwala wace alwala a riwayar al'imam imam Ahmad bin Hanbal annabi sallallahu alaihi wasallam yace a lis-salati irin alwalan da mutum yake yi in zai yi sallah wannan riwayar ma da ta zo a cikin littafin al'imam imam Ahmad bin Hanbal uh, uh, sahaha uh, isnaduhu shu'aibul arnaud في تعليقه ala musnadil imami أحمد bin حنبل رحمه ta'ala. shi kansa wannan ƙari da aka samu wanda ya zo a littafin al-musnadul imami ahmad shi ma ya inganta allahumma salli ala wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid baka ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid a mujallar da goma sha ɗaya shafi na ɗari da sittin da bakwai idza jama'a ar-rajulu zawjatahu idan mutun ya tara da iyalinsa wa arada al-auda marratan saniyatan fama za yalzamuhu mutun ya tara da iyalinsa yana so ya sake tarawa da ita menene aka lizimta masa sai ba da amsa yana cewa "Ha-hu hahuna salasu maratib akwai matakai kamar guda uku al'ula mataki na farko an yagtasila kabla an ya'uda idan mutum ya tara da iyalinsa kafin ya sake tarawa da ita to ana son yayi wanka wa hadha akmalul maratib daga cikin martabobi guda uku din nan wannan shine fi dacewa mutum yayi wanka wankan janaba kafin ya sake tarawa da iyalinsa martaba ta biyu. an yaktasira ala alwudu'i faqat mutun yayi alwala kadai qabla an ya'uda kafin ya sake tarawa da iyalinsa wa hadhihi duna alula wannan martaba din ta kasa wancan martaba ta farko الثالثة مرتبة أكو أن يعود بدون غسل ولا وضوء يساك تاراوا دا إيال سبا تارد ba وانكن ba tare وما تارد ياي الولن با وهذه أدنى المراتب wannan shi ne uh, wato ita ce martaba mafi kankanta wahiya ja'iza nan ma dai halal ne don haka kenan wannan hadisin baya hukunta bana wajibcin mutum ya yi alwala kafin ya sake tarawa da iyalinsa abinda aka fi so shi ne mutum ya yi wankan janaba kafin ya sake tarawa da ita idan ba zai yiwu ba ya yi alwala kafin ya sake tarawa da ita nan ma kuma ba dole bane yana iya barin wankan yana iya barin alwalan wa hadha jaiz lakin lakin al alladhi yanbaghi at-tafattun lahu Allah ya nama illa ala ihda taharataini sai dai abinda ya kamata a hankalta yace abinda ya kamata a fahimta shine da miji da matan kada su yarda su yi bacci illa ala ihda taharataini sai dai sun yi tsarki ɗayan biyu imma alwudu'u aw alghusl ko dai ya kasance sun yi alwala kafin su kwanta su yi bacci ko kuma ya kasance sun yi wankan janaba amma in dai sake tarawa da iyali ne wannan ba dole bane sai an yi wankan ko ko alwalan ko da ba a yi ba babu laifi me yasa aka ce babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hikimar umarninsa da ya yi shuru da sai a ce umarnin nan wajibi ne amma sai manzon Allah ya ce fa innahu an shatulil audi yin alwalan nan ya fi ba da kuzari a sake tarawa da iyali kaga ya bayyana hikimar alwalan an maka ne saboda a taimaka maka kai da kake bukatar tarawa da iyalinka inda za ka yi alwala to za ka samu sabon kuzari fiye da a ce ba ka yi alwalan nan ba don haka wannan kalma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ya rage umarninsa daga wajibci ya koma ga mustahabi ana so ne musulmi ya aikata ba wa dole bane eh, sai dai yana da kyau mu gane yanda hadisin da ya taho a duka lafuzzansa yana hukunta cewa innaha sunnatun khasatun birrajuli wahdahu sunna ce ga miji shi kadai ba sunna ce ga ita matan ba li'annahu huwa al-mukhatab bidhalika saboda annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi magana yana magana ne akan miji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya tara da iyalinsa idza ata ahadukum ahlahu ɗayan ku ya tafi ma iyalinsa thumma arada an yauda sannan yana nufin ya sake komawa falyatawabba sai yayi alwala bainahuma wudu'an wudu'an yayi alwala tsakanin wancan jima'i na farko da kuma jima'i na biyu kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne da miji ba wai ana magana ne da ita matan ba saboda haka wannan sunna ta tsaya ne ga maza babu ita ga mata dan yanda lafazin hadisin yazo kenan hadisin Abu Sa'id al-Khudri al-Mutaqaddim in ka duba fatawar lajnatid da'ima mujallal na 19 shafin 350 ana tambayan malamai hal hadal hukumu muhtassun bizakari am lil mar'ati aidan shin wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ɓanci namiji ne ko ko har ita mata ma wannan umarni yana nan a kanta fa ajabu sai malamai suka bada amsa alwudu'u mashru'un inda iradati mu'awadati jima'i fi haqqi rajul wannan alwala an shar'anta ta ne idan miji yana son ya koma ga matarsa ya sake tarawa da ita li'annahu huwa allazi umira bi zalika duna shine lafazi wanda ya tabbata ake magana a kansa banda ita mace to amma ta wajen bacci fa ibn al-usaymin yace idan alwala ne da ake magana lokacin da za a yi barci wannan bai shafi namijin kadai ba har ita matan wanda in ka duba littafin shekul islam ibn taimiyya majmu'u fatawa mujallar na 21 shafin 343 sarraha bistihbabil wudu'i qabla an-nawm mustahabi ne mutun yayi alwala kafin yayi bacci mustahabi ne mutun yayi alwala kafin ya ci abinci wannan ah, da abin da saboda hadisai da aka suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'awada haka na kuma mustahabi ne idan mutum zai koma ga matarsa ya tara da ita a dare guda yayi alwala a tsakani wannan alwala mustahabi wato ana son mutum yayi idan kuma lokacin kwanciya ne fa wannan alwalan ana son shi namijin da matan su yi idan kuma alwalan mutum ba zai yi ba saboda gajiya ba wai saboda babu ruwa a gidan ba kamar yadda ya zo cikin adabu zafaf shafi na 118 eh, muhammad nasiru al-albani yana cewa ya juzu lahum tayammu badalar wudu wudui ahyanan ba laifi bane da miji da matan su yi taimama su kwanta a wasu lokuta idan eh, ba tare da sun yi wanka ba kuma ba su yi abada ba saboda akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda aka ruwaito wannan hadisin da yake tafe walil arba'ati ko a littafin bulugul mara walil arba'ati malamai hudu malaman hadisi guda hudu a wajensu an samu an aisha rabiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat aisha tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ya namu wa huwa junubun yakan yi barci da janaba a jikinsa yakan yi barci wa huwa junubun alhali yana da janaba min gairi an ya ba tare da ya taɓa ruwa ba hadisin ibn hajar al askalani ya wa huwa ma'lulun hadisi ne wanda yana da aibu tare da shi yana cikin sunan abi dawud hadisi na 228 a sunan uh, a sunan kubra na al nasai sunan at sunan ibn majah wasu malamai sun rauna na hadisin kamar misali al-imam Ahmad bin Hanbal Yazid bin Harun al-imam Muslim al-imam Abu Dawud da shi kansa al-imam Tirmidhi wa gairuhu amma wasu malamai sun inganta hadisin cikin su hadda Muhammad Nasiruddin al-Albani eh, ka duba sahihul jami'i sabir hadisi na tara sahihu sunan abi dawud hadisi na 223 da littafin adabu zafaf da kuma sahihu sunan ibn majah hadisi 471 kaga wannan hadisin wasu malamai sun inganta shi duk da cewa shi kansa ibn hajar yayi magana akan cewa hadisin yana da aibu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kwanta yayi bacci da janaba a jikinsa inji aisha Allah ya kara mata yarda min gairi an sama'an saboda wannan hadisin inji albani akwai ƙarin da aka samu na wannan hadisin tana cewa iza ajnaba fa'ara da an yanama idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu janaba yayi nufin yayi bacci ba tare da yayi wanka ba tawabba sai yayi alwala aw tayammama ko kuma yayi taimama wannan ƙarin da aka samu a wannan lafazi yana cikin asunan kubra na al'imamu da bai haƙi mujallar na farko shafin ɗari biyu alhafiz ibn hajar al'askalani a littafin fathul bari mujallar na farko shafin ɗari uku da goma sha uku ya ce isnaduhu hassan isnadin hadisin yana da kyau duk da cewa a nan littafin bulugul marami ya ce hadisin yana da illa amma a fathul bari ya ce hadisin yana da kyau sannan kuma ibnu abi shayba ya kawo hadisin da al-imam tabrani fil awsat ka duba littafin az-zakhira kitab at-tahara al-bab al-khamis fi badl al-wudu'i wal-ghusl wa huwa tayammum ah, mujallad na farko shafin 358 don haka mutum yana iya yin taimama ya kwanta da janaba a jikinsa ba tare da yayi wanka ko kuma yayi alwalan ba amma dai waɗannan ah, su ne suka fi dacewa kafin ka yi bacci ka yi wanka wannan shine fi dacewa idan mutum ba zai yi wanka ba saboda wani larura to yana iya taimama amma asali sunna shine yusannu liman kanat alaihi janaba wa arada an yanama wa yu'akhkhira al-ghusla an yatawadda qabla zalika sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kafin kai bacci idan akwai janaba a jikinka shine kai wanka amma idan kana son jinkirta wankan to ba laifi bane abinda ake so da kai shine yi alwala kabla zalika wala yalzamuhu gusulus wankan ba dole bane ya yayi shi da zaran ya gama jima'i in ka duba zadul ma'ad na ibn al-qayyim jawziya mujallal na farko shafin 154 zaka gani me dalili saboda hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda wanda muka karanta dinnan amma nawmun lil junubi biduni wudu'in fa makruhun malamai suna cewa mai janaba ya kwanta ya kama bacci bai yi wanka ba bai yi alwala ba bai yi taimama ba to babu shakka yayi makaruhi yi abin kyama bai dace ba wa huwa sahih inda al in ka duba littafin al-insaf mujallal nabi shafi 153 mazhabar al-imam ahmad bin hanbal ana cewa bai kamata ba bi ma'ana makaruhi ne ga mutum musulmi bayan tarawa da iyalinsa ya kwanta ya bacci ba tare da ya yi wanka ko ko ya yi alwalan nan ba ko kuwa ya yi taimama waktarahu shekul islam haka nan shekul islam ibn taimiyya yake fada in ka duba majmu'u fatawa a mujallar na 21 shafin 343 kuma lokacin da za ka yi wankan nan inda wankan janaba ne idan mutum ya ɗaura niyya raf'ul hadasil akbar niyyansa cewar zai yi wanka ne ya kawar da wannan babban dauda da ke jikinsa wato shine janaba babban hadasi da ake cewa a a huzalika anil asgar yana isar masa game da ƙaramin hadasi tunda ba a cewa mai janaba mai najasa amma idan mutum akwai janaba a jikinsa akwai babban kari tare da shi wanda babu hali ya yi ibada to da zaran yi niyyar wankan janaba kai wanka to duk wani karamin dauda kuma wankan janaban nan ya kau da shi wannan shine abin da akasarin malaman suna suke faɗa ka duba littafin almugni na ibnu kudama mujallar na farko shafin 292 eh, malamai mafi yawa malaman sunna suna ba da fitowar haka wala yalzamu wudu'u ba'da al-ghusl bayan kayi wankan janaba ba ka'ida bace kayi alwala don haka wato sunnonin nan guda biyu zaka dau ɗaya ne bar guda idan kayi alwala kafin ka kwanta ya isar maka idan kuwa wanka kai to wankan ya dauke maka wannan alwalan kuma ba wai alwalan da za a kwanta bacci kawai ba idan mutum ya yi wankan janaba to wannan wanka ya ɗauke masa alwala wa in fa'ala fa hasan har ma wasu malamai suna hanawa duk da cewa akasarin malamai sun ce da zai yi wankan janaba sannan ya sake yin alwala to abu ne mai kyau amma da kayi wankan janaban kadai matukar lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba in dai lokacin da kake wankan janaba hannunka bai taba al'aura ba to idan ka gama wannan wanka sai ka wuce masallaci babu ruwanka da sake yin alwala me hujja saboda aya ta shida ta suratul ma'ida ya yi amanu idza qumtum ila salati idza qumtum ila salati idan za ku tafi sallah idan kun miƙe zuwa ga sallah to daga nan sai a samu al'itira faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'baini duk wannan ana magana ne idan za ku tafi sallah ku yi alwala wa in kuntum junuba in kun kasance da janaba fa me Allah yake fatahharu sai ku yi wanka da Allah yake sai ku yi wanka yana magana ne akan idan kuntum ila salati Allah ya sa mun gane idan za ku tafi sallah aka ba ku zabi ɗayan biyu in ji Allah maɗaukaki fagasilu wujuhakum wa aydiyakum ila wa wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila nan wannan walati wa in kuntum junuban amma in kun kasance da janaba to alwalan bashi da tasiri me Allah yace fatahharu sai ku yi wanka da yace sai ku yi wanka magana ta kare yana nufin me in kun yi wanka sai ku tafi sallah Allah ya sa mun gane wato igsilu jami'al badan ku wanke dukkan jikinku walam ya amur bil wudu ya Allah bai yi umarni a sake alwalan ba da dai a ce alwalan sharadi ne ko da bayan an yi wanka da Allah ya sake kawo kalmar alwala a bayan fatahharu Allah ya sa mun gane idan kuntum ila salati idan za ku zuwa sallah ku yi alwala shine aka siffanta alwalan wa in kuntum junuba amma idan kuna da janaba ne fatahharu sai ku yi wanka da yace sai ku yi wanka yana nuna wanka ya dauke alwala sai ku tafi masallaci da dai a ce wankan bai ɗauke alwala ba da kuwa Allah bayan cewa fatahharu sai ku yi wanka da ya sake cewa ku yi alwala sannan ku tafi sallah don haka wanka yana dauke alwala wannan shine fatawar akasarin malaman sunna ولأن جميع ما يجب في الحدث yajibu يجب fil akbar wa ziyada domin duk abin da ake wajabtawa a yi alwala a dalilinsa idan mutum ya yi wanka to wannan wanka ya ɗauke masa da zaran ka yi wanka to duk abin da alwala yake hana ka wannan wanka ya halatta maka shi sannan kuma malamai suna kafa hujja da hadisin sai na Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati ayyuka sun ta'allaka ne da niyoyi da aka kulla musu wa inna ma likulli imri'in ma nawa hadisin al-Imam al-Bukhari don haka lokacin da zaka yi alwala ka'ida ce a eh, lokacin da zaka yi wanka abinda malamai suke magana akai shine dole ne sai ka kulla niyyar alwalan kafin wannan wanka ya dauke maka shi alwala wasu malamai na ganin ba dole bane domin Allah madaukaki bai ambace shi ba ala kulli halin wanka yana dauke alwala idan mutum zai kwanta ya barci ɗayan biyu ko dai ya yi wankan janaba kafin ya kwanta ko kuwa ya yi alwala in wankan ya yi to ba bukatar ya sake wata alwala wankan kaɗai tana isar masa wannan alwala ɗin sannan wajibi ne mu kasance muna umurtan matanmu da yin wannan alwala kafin a kwanta bayan tarawa da su ko kuma yin wanka ko kuma yin alwala ɗin ko kuma yin taimama matakai guda uku mu ci gaba da karatu ya ce wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda tana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idan ta salamin aljanabati idan zai yi wankan janaba idan zai yi wanka a dalilin janaba yabda ufa yaghsilu yadayhi zai fara wanke hannayensa guda biyu zai fara wanke hannuwansa guda biyu thumma yufrigu bi yaminihi ala shimali sannan ya farara ma hagunsa ruwa da hannun damansa kun ga kenan zai ɗebi ruwan da hannun dama ya zuba ma hagu fa yaghsilu farjahu sai ya wanke al'auransa thumma yatawabba sannan yayi alwala abinda Aisha ta faɗa kenan kuma duk wani hadisi da yake siffanta tsarkin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai gaya maka manzon Allah yana wanke al'auransa ne kadai amma in ka koma littafin fiqhu zaka ga suna cewa tsarkin da zaka yi daga cibiya ne zuwa guyoyi wannan babu nassin hadisi akai me yasa suke faɗa saboda nisantar da kai kada ma hannunka ya taba al'auran naka lokacin da za ka yi wankan domin in kana son ka yi ibada da wannan wanka ba tare da ka sake alwala ba wannan hikima ita sa ita ta sa malaman fikihu suke cewa ka yi tsarki daga cibiya zuwa gwiwa domin idan ka fara da wannan kafin ka yi wanka lokacin wankan kaga babu dalilin da zai sa hannunka ma ya tafi ga al'auranka bare har wannan wanka a ce bai isa maka ka yi ibada da shi amma shi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsarki kawai yake ya wanke al'aurarsa thumma yatawabba'u sannan sai manzon Allah yayi alwala thumma ya'khudhu al-ma'a sannan ya tsibi ruwa fayudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'ri annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigar da yatsunsa wato tushen suman kansa thumma hafana ala ra'sihi talatan bayan ya wato saka yatsunsa ya goga kan nasa sosai ya zama eh, suman eh, sumansa ya samu laiman ruwa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamfaci ruwa ya zuba ma kansa sau uku sun afaba ala sa'iri jasadihi sannan manzon Allah ya farara ma sauran jikinsa ruwa sun ga salar rijilai sannan ya wanke kafafunsa guda biyu sawayensa su ne ƙarshen wanka mutafakun alai hadisin an yi ittifaki a kansa wato al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaito shi wal lafzu li muslimin wannan lafazin na al-imam muslim ne wa lahuma an samu riwayar al-imam al-bukhari da muslim su biyu fi hadisi maimuna ta radiyallahu anha a hadisin maimuna ita ma tana cikin matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga matan manzon Allah su suke karantar da mu yanda ake wanka saboda suke iya ganin tsiraicin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma afraga ala farjihi sannan ya zuba ma al'auransa ruwa fagasalahu bi shimalihi ya wanke al'auransa da hannun hagunsa thumma baraba biha al'arba bayan yayi tsarki sai ya bugi ƙasa da hannun hagun nan ya goge hannun nasa kaga ya gwada muka cewa banɗaki na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake wankan wuri ne mai tsarki duk da cewa hadisin ya zo da lafuzza da yawa a wani lafazin ana cewa manzon Allah ya bugi bango ne ya goge hannun kafin ya yi wanka wannan yana karantar da kai bayan ka tsarki ba wai zaka bugi kasa ba ne in akwai sabulu kai amfani da shi ya wadatar domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga hannun nasa a ƙasa ne saboda ya kawar da in ma akwai najasa misali a jiki sannan waɗannan hadisai guda biyu suna tabbatar maka matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga yanda manzon Allah yake wanka shi yasa suke siffantawa bisa ga wannan dalili duk hadisin da kai karo da shi wanda ya ce maka matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taɓa ganin tsiraicinsa ba wannan hadisin ƙarya ne waɗannan hadisai suke karantar da mu yanda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suke siffanta mana suke gaya mana yanda manzon Allah ya yi wankan janaba aisha Allah ya kara mata yarda ta ce faya ga silu farjahu maimuna ta ce eh, ta ce sun ma'afaraga ala farjihi ko sannan ya zuba ruwa ga al'auransa faga salahu bishi maliki kalmar alfarju kalma ce da ake amfani da ita ga al'auran namiji har ma al'auran mace ba wai al'auran mace kadai yake ce ma alfarju ba shi yasa ta ce thumma afraga ala farjihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zuba ruwa ga al'auransa faga salafu bi shimalihi ya wanke da hagunsa thumma baraba biha al-ard sannan ya bugi kasa da shi wa fi riwayatin a wata riwaya fama sahaha bi turabi ya goge hannun da kasa da turbaya wa fi akhirihi a ƙarshen wannan riwayar thumma ataituhu bil mindil sai na kawo masa hankici tawul faraddahu sai manzon Allah ya mayar min bai karba ba kenan wa fihi a cikin hadisin waja'ala yanfubu al-ma'a bi yadihi manzon Allah ya dinga yarfar da ruwa da hannunsa wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban tawo shi ake cewa al ya ƙi karban tawul da aka kawo masa maimuna Allah ya kara masa yarda take ba da labari an kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam tawul saboda ya tsantsame jikinsa manzon Allah ya ki karba yana yarfar da ruwan da hannuwansa wannan hadisin yana sahihul bukhari hadisin 249 ka duba atraful hadis kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin bulugul maram yana cewa wa fi riwayatin wa fi akhirihi wa fihi wannan duk lafuzzan riwayoyi ne waɗanda duk suna cikin sahihul bukhari hakanan hadisin yana sahihu muslim hadisi na 317 don haka yasa aka ce mai muttafaqun alai a dalilin haka yasa mazhabobin nan guda hudu suka ɗauki hukuncin amfani da tawul ga mutumin da ya wankan janaba kamar misali mazhabar al-imam abu hanifa فدوب لتافي المبسوط مجلد نفر كشافي نسبة إند أوكو دا لتافي هاشية ابن عابدين هنا مجلد نفر كشافي داري أوكو دا ستين دا أوكو جميدة مذهبة تمالكية فدوب بياني لتافي المدونة مجلد نفر كشافي داري دا إشيرين دا بير دا هاشية الإمام الدسوقي مجلد نفر كشافي داري دا خدو تساشي مصبر الإمام أحمد بن حنبل كدوب لتافي المغني مجلد نفر كشافي تسين دا بير da kitabul insaf mujallar na farko shafin 166 da kashaful qina mujallar na farko shafin 106 malaman nan mazhabobin nan da muka faɗa mazhabar al-Imam Abu Hanifa Malikiya al-Imam Ahmad bin Hanbal suna cewa la ba'sa bit tamassuhi bil manadil babu laifi dan mutun ya gama wankan janaba ya karbi tawul ya goge jikinsa ba'da al-wudu'i wal ghusli ko dai ya gama alwala ne ya tsantsame ruwan jikinsa da hankici ko da tawul ko ko bayan ya gama wanka ne ya tsantsame ruwan jikinsa da da tawul wannan ba laifi bane kuma shine fahimtar al-Imam Shafi'i in ka duba littafin al-Majmu littafin al-Imam Nawawi nawawi duk da cewa masabar Shafi'iyya ita ce ta zo da bayanai har kamar kashi biyar sabani mai yawa a tsakanin mabiyan mazhabar al-Imam Shafi'i wanda shi al-Imam an-Nawawi yayi magana a littafin al-Majmu na farko shafi 486 wata maganar ana cewa yukrahu fil wudu'i wal ghusli ba daidai bane mutum yi amfani da tawul bayan ya gama alwala ya tsantsame ruwan jikinsa ko ko bayan ya gama wankan janaba kuma wata riwaya ce da aka samu ma daga al-Imam Ahmad bin Hanbal in ka duba kitabul insaf wasu na cewa makaruhi ne ga alwala kadai amma ba laifi bane don mutum yayi yayi amfani da tawul bayan yayi wankan janaba wa huwa qawlu ibnu abbas wannan yana daga fahimtar abdullahi ibnu abbas hadisin sa yana cikin al-musannaf na ibnu abi shayba hadisi na 1594 abdullahi ibnu abbas yana cewa yutamassahu min tahuril janabati wala yutamassahu min tahuri salati ana goge ruwa wato ana tsantsana ruwan jiki a dalilin wankan janaba tsarkin janaba amma ba a tsantsana ruwan jiki a dalilin tsarkin sallah wanne ne tsarkin sallah shine alwala idan alwala ne mutum yayi kada ya amfani da tawul ya tsantsana ruwan jikinsa amma idan wankan janaba mutum yayi yayi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikinsa wannan ba shakka maganar al-Imam eh, Abdullah bin Abbas ne sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma al'imam Ahmad bin Hanbal yana fatawa da wannan bayani na Abdullah bin Abbas to amma abin da ya fi shahara ga mazhabar al-Imam Shafi'i shine mustahabi ne mutum kada ya yi amfani da tawul bayan ya gama wanka amma ba haramun bane wannan za ka samu a littafin fikihu kamar da muka kirga masabobin nan gaba ɗaya kusan dukkan sun nuna babu laifi don an yi amfani da tawul ɗin wannan shine abin la'akari wato al-ijma' manqulun an ala anna tanshif la yuharram bi ma'ana tsantsana ruwan jiki bayan an yi wanka ko bayan an yi alwala ba haramun bane wannan an samu ittifaki na malaman sunna dukkan malaman sunna sun ce ba laifi bane don ka yi amfani da tawul ka tsantsame ruwan jikinka sannan na biyu malamai sun yi ittifaki idan kana hunaka haja ila tanshif idan akwai bukatar a tsantsame jikin falakara karahata mutlaqan babu ma saɓani gaba ɗaya malaman sunna sun ce ba laifi bane don ka yi amfani da tawul idan akwai larura kamar misali mutum ba shi da lafiya yana gama wanka yana bukatar ya tsantsama ruwan jikin saboda in bai tsantsame ruwan jikin ba ba mamaki sanyi zai kama shi ko kuwa ana sanyi ne a wannan lokaci don haka da ka da zaran ka gama wanka sai ka sa tawul ka tsantsame ruwan jikinka wannan ba laifi bane an yi ittifaki kan abubuwa guda biyu na ɗaya don ka yi amfani da tawul wajen tsantsama ruwan jikin ka a bayan wanka ko alwala ba haram bane ittifakan na biyu idan akwai larura ba laifi bane amma idan babu larura to nan ne aka samu sabani wasu malaman suna ganin bai kamata ka yi tsantsame ruwan jikin naka da tawul ba me dalili saboda hadisin da muka karanta hadisin al bukhari yana kitabul ghusli babu man tawadda'a fil janaba thumma ghasala hadisi na 267 akwai hadisin ah, hadisin Abdullah ibn Abbas da ya ruwaito daga Maimuna Allah ya kara mata yarda maimuna tana ba da labari ta ce wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa bu'a eh, li janabatin manzon Allah ya ajiye ruwan da zai yi wankan janaba fa akfa bi yaminihi ala shimali marratayn aw salasan ya karkato ruwan ya kamfata da hannun damansa ya zuba mahagunsa ya wanke hannuwansa sau uku wannan hadisin maimuna kenan ba hadisin aisha wanda yake cikin bulugul marami ba qalat tace thumma gasala farjahu sannan sai ya wanke al'auransa thumma daraba yadahu bil ardi sannan ya buga hannunsa a ƙasa awil ha'iti ko kuwa ya buga hannunsa a bango an samu sabani wajen riwayan hadisin marratain aw salatan ya goga hannunsa a jikin bango ya wanke hannun uku bayan yayi tsarki thumma mabmaba wastanshaqa wa gasala wajhahu wa dhira'aihi sannan manzon Allah ya kurkure bakinsa ya sheki ruwa ya wanke fuskansa ya wanke hannuwa bi ma'ana yayi alwala thumma afada ala ra'sihi alma sannan manzon Allah ya zuba ruwa ma kansa thumma gasala jasadahu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wanke jikinsa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama wanka thumma tanahha sannan ya matsa daga wurin da yayi wanka fa gasala rijlaihi sannan ya wanke kafafun sawayensa qalat maimuna tace fa ataituhu bi khirqa sai nazo mar da wani kyalle falam yuridha amma bai buƙaci wannan kyallan da na kawo masa ba ta kawo masa wani kyalle don ya tsantsame ruwan jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba ja'ala yanfudu bi yadihi sai manzon Allah yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa yana katse ruwan yana yarfarwa da hannunsa akwai wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari tana kitabul ghusl hadisi na 259 maimuna Allah ya kara mata yarda tace thumma utiya bi mindilin sannan aka zo masa da tawul falamyan fubiha annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsantsame ruwan jikinsa da wannan tawul din ba a wani lafazi na al'imamu Muslim yana cikin Kitabul haidi hadisi na 317 Maimuna Allah ya kara mata yarda tace thumma ataituhu bil mindil na kawo masa wannan tawul farar da ku sai mayar min kaga waɗannan maganganu da take yi da bayanin da Aisha Allah ya kara mata yarda ta yi me yake nuna maka yana karantar da mu khidimatu zaujati li azwajihinna mata suna wa mazansu hidima a zamanin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana bandaki matarsa ta dauki tawul ta kawo masa ashe mace ta yi wa mijinta hidima wannan babu shakka sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ibn hajar al-asqalani yana cewa واحتج واستدل بعضهم بقولها في رواية wannan hadisi da maimuna take ba da labari daga cikin bayanin nata ta ce fanawaltuhu sauban falam ya huzhu sai da miƙa mar wato wani kyalle saboda ya tsantsame ruwan jikinsa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙi karba bi ma'ana bai karba ba wannan lafazin na maimuna ta kawo tawul ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah bai karbi tawul ba to wannan bigire shi ya ba da damar a samu malamai waɗanda suke cewa ala karahatit tanshifi ba'da al wannan ya nuna mana makaruhi ne mutum ya tsantsame ruwan ruwan jikinsa bayan ya gama wankan janaba ibn hajar al-asqalani yace wala hujjata fihi wannan kalmar da ta faɗa bai isa ya zama hujjan da za a ce bai kamata a tsantsame ruwan jiki da tawul bayan an gama wanka ba me dalili ibn hajar al-asqalani yace li annaha waqi'atu halin saboda wani abu ne wanda ya auku a wani lokaci wanda kai baka gurin ni bana gurin illa dai abinda eh, eh, eh, maimuna ta faɗa Allah ya kara mata yarda ta ce ta kawo tawul ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai karba ba tunda manzon Allah bai karba ba akwai tambayoyi akwai tambayoyi waɗanda dan adam zai yi ya tatsarraku ilaiha al-ihtimal me yasa manzon Allah bai karbi tawul ba fa an yakuna adamul akhdh li amrin akhar ba mamaki ba wai dan baya son tsantsame ruwan ruwan jikinsa da tawul shi yasa yake karba ba akwai wani al'amari daban wanda kai baka sani ba daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ita matarsa maimuna a wannan wurin yalla dai ta ba mu labari ta bashi tawul bai karba ba tana yiwuwa la ya ta'allaku bi karahatit tanshib bai ta'allaka da ainihin kyamatar tsantsame ruwa ruwan jiki da tawul ba bal al'amru ya ta'allaku bil khirka ba mamaki kyallan da aka kawo masa ne ba mai kyau bane mai yiwuwa da aka kawo kyallan sai zaman to ba mai kyau bane manzo Allah sai ya karba ba aw li kaunihi kana musta'jilan ba mamaki kuma ta kawo tawul din ne kafin manzon Allah ya gama wanka kafin ya ƙarasa wanka ta kawo sai ya ƙi karba au gaira zalika eh, ibn hajar ya ce ƙalal muhallab al'imamul muhallab yana cewa yau ta malutar ku hussau ba mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi karban wannan kyallan littika'i eh, barakatil ma'i saboda ya bar albarkan ruwan ibada saboda alwala ya tabbata babu shakka cikin hadisai masu yawa cewa ruwan alwala yana da albarka wannan dalili yasa sahabbai suke warwaso suke rige-rige wajen ɗiban ragowar ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala kuma manzon Allah ya gaya mana lokacin da mutum yake alwala ruwan nan idan yana diga kamar zunubin bawa ke zuba kaga kenan ruwa da yake sauka daga jikinka idan ruwan ibada ne wannan ruwa ana ɗaukansa mai albarka ne tunda ana ɗaukan ruwan ibada mai albarka ne kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan ruwan ya daɗe a jikinsa ba wai abin a yi sha'awar rabuwa da ruwan da a cikin gaggawa ba ne tun ruwa ne mai albarka kaga ba za ka so a ce ka rabu da shi da sauri ba za ka so a ce ya daɗe a jikinka saboda albarkan nan ta tabbata a jikinka a wulit tawabu'i ta yiwu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙi karban tawul din ne saboda tawali'u ta je ta dauko tawul ta kawo saboda tawali'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙi karba ya gwammaci shi ya dauko tawul din da kansa saboda manzon Allah ba mai girman kai ne duk da cewa ba laifi bane don matarka ta kawo maka kaya amma annabi sallallahu alaihi wasallam an san shi da tawali'u mai yiwuwa shi yake daukan tawul dinsa da kanshi don haka ranan da ita ta kawo mar sai yake karba aw li shay'in ra'ahu fi thawb min haririn uh, al-imam al-muhallab yace ba mamaki kuma tawul din da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam an saka shi da zaren al-harir kako kako san zaren al-harir haramun ne mu'amala da shi saboda haka manzon Allah ya ki karban wannan tawul din aw wasahin ko kuma akwai datti a jikinsa don haka akwai tambayoyi da yawa waɗanda ba za mu iya amsa su ba bisa ga wannan dalili ba za ka iya kafa hujja da wannan kalmar na maimuna akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karhanta amfani da tawul ba tunda ita bata faɗa ba ita dai ta ce ta kawo masa tawul fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha nazo mar da wani kyalle amma manzon Allah bai bukace shi ba Allah ya sa mu gane Ah, akwai daga cikin tabi'ai malamin da ake ce masa ibrahimun naka'i yana cewa la ba'asa bil mindili babu laifi don musulmi yayi amfani da tawul wa inna ma raddahu makhafata an yasira adatan me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba ya mayar da tawul din saboda kada jama'a su dauki amfani da tawul a matsayin al'ada saboda duk abin da manzon Allah yayi yana zama abin koyi ga musulmi mutukar ba an hana shi ba don haka mafi kyawun bayani da malaman sunna suka yi game da amfani da tawul shine adamu istihbabihi bai kamata musulmi yayi amfani da shi ba bayan yayi wanka wanda shine bayani mafi kyau mustahabi ne kada ka yi amfani da tawul idan ka yi wankan janaba lakin la yasiruhu um, uh, makruhan amma cewa da aka yi mustahabi ne kar ka yi amfani da tawul dan ka yi amfani da tawul baka yi laifi ba me yasa aka ce mustahabi ne saboda ai ya kamata musulmi yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga labarin da matarsa ta bayar an kawo masa tawul ya ki karba tunda manzon Allah bai karba ba kai ma yana da kyau yi koyi da shi ta wannan sashi falau ta al-itam lam najzim bil karaha idan mutum yayi amfani da tawul din kuma fa ba za mu ce masa ai yayi laifi ba wannan shine abin da yafi dacewa saboda babu hujjar da za ta nuna cewa laifi ne amfani da tawul walam ya'ti ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tarakahu ta'abbudan babu wata hujja da aka samu wacce take nuna cewa manzon Allah ya ki karban tawul din saboda bauta in karban tawul din a matsayin bautan Allah a matsayin ibada in amfani da tawul a matsayin ibada babu hujja akan haka tunda babu hujja akan haka yana komawa ga albara'atul asliya me yasa aka ce mustahabi ne koyi da manzon Allah saboda an samu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani da tawul din ba wannan dalili yasa aka ce mustahabi ne me yasa aka ba a ce haramun bane da a ce amfani da tawul haramun ne babu shakka da za a samu lafazi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai yi umarni kada ku yi amfani da tawul tunda babu wannan lafazi maimuna tace ta kawo mar tawul tunda tace ta kawo mar tawul wannan ya gwada cewa gidan manzon Allah akwai tawul ko gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai tawul shi yasa har ta dauko ta kawo masa ashe sun sani akwai kyalle ko kace mai hankici wanda ake goge ruwa da shi ko tawul wanda ake tsantsame ruwa bayan an yi wanka akwai shi a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta ɗauko ta kawo mar kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani suna amfani da tawul su tsantsame ruwa wannan dalili yasa ita bata ki kawo mar ba dan banzan Allah bai taɓa hanawa ba kaga waɗannan hujjoji suna ishara ga cewar ba laifi bane dan mutum ya aje tawul a gidansa yana amfani da shi wajen tsantsame ruwan jikinsa kuma akwai labarin da aka samu daga malamai likitoci wanda ya bayyana a wannan zamani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a same shi ba cewa inna khalayal jildi tantafi'u bi baqa'il ma'i 'alayha ba'da al-wudu'i wal ghusl likitoci kwararru musulmai suka yi wannan bincike suna cewa fatar jikin ɗan adam tana amfana da ruwan alwala da ya ragu bayan ka gama alwalan sannan fatar jikinka tana amfani da ruwan wankan janaba da kai bayan ka gama wanka wato fatar jikinka tana amfana da shi wa anna izalatul ma'i bi khirqa wa nahwiha yufqidu khalayal jildi intifa'ahu bil ma'i idan ka sa tawul ka tsantsame ruwan to kamar ka raba ainihin kafofin jikinka waɗanda suke amfani da wannan ruwa ka hana musu amfana da wannan ruwa wannan babu shakka yana daga cikin bincike waɗanda likitoci musulmai suka yi a wannan zamani akan cewa kafofin jiki na ɗan adam suna amfana da raguwar ruwa da ke jikinsa bayan ya gama wanka saboda da'iman ruwa ga ɗan adam abu ne wanda yake yana da amfani don haka raba jikinka da ruwan a gaggauce yana iya zama kuskure saboda ka raba jikinka da samun amfana da wannan ruwa da ake da ake ganin insha Allah fata jikinka za ta amfana da shi to idan ya tabbata gaskiya kaga kenan ya bayyana mana wata mu'jiza ta annabi Muhammad tunda annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mai tawule ki karba saboda me wannan amfana da jikin ɗan adam yake da ragowar ruwa wanda ya saura bayan ya gama wanka ko bayan ya gama alwala amma idan mutum zai kawar da ruwan bi ma'ana idza ragiba insanu fi izalati idan kana buƙatar ka kawar da ruwan don ba mamaki kana son ka gama wanka zaka sa kaya kana son ka sa kaya idan ko kana son ka sa kaya a gaggauce to akwai buƙatar ka raba jikinka da wannan ruwan ko don in ka sa kayan za ka jika wannan kayan naka to me ya kamata ka yi sai ka yi irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi menene manzon Allah ya yi yana yarfar da ruwan jikinsa da hannunsa kaga yana wato yana katse ruwan yana yarfarwa da yatsun jikinsa yake kawar da wannan ruwan da ya saura a jikin shi bayan ya gama wankan janaba ka yi amfani da wannan hanya in ka yi amfani da wannan hanya kana da lada kashi biyu ladan koyi da manzon Allah kin amfani da tawul a wannan lokaci sannan da ladan kuma koyi da manzon Allah wajen yarfar da ruwan jikinka da hannunka a maimakon amfani da tawul duk da cewar wato yin hakan don eh, ba laifi bane dan mutum ya ƙi misali don ya yi amfani da tawul kar mu manta kuma abin da dai aka ce ka shine irin abin da manzon Allah yi kana lakum fi rasulillah uswatun hasana me ake son kai bayan ka gama wanka ka kyale ruwan har ya bushe da kansa idan kuma kana sauri fa me zaka yi fa alaihi Allah yudilahu bi khirqa kar yi amfani da kyalle wajen tsantsame ruwan jikinka wa inna ma yaslutuhu salta ana son ka rika katse shi ne da yatsunka kana yarfar da wannan ruwa wa hadha la yufqidu al-jilda intifa'ahu bi ar-rutubati al-hasila bil ma' idan kayi yanda manzon Allah yayi kana katse ruwan kana yarfarwa kaga kenan fatar jikinka din baka hana ta moriya eh, morewa da wannan ragowar ruwan wanda ya saura bayan ka gama wanka ba